This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma Hausa.com ta intanet masu jin mu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya fm a birnin kwanni sauraron mu assalamu alaikum ni ce taku halima jimarau da wannan yammacin lahadi daga nan birnin washington dc ke watan kunanan lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata da farko ga kanin labaran duniya Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya buƙaci musulmi da su Allah wade da tarzomar 'yan Boko Haram. Sojoji hudu da 'yan tawaye goma sha biyu sun mutu a sakamakon musayar harbe-harbe a kan iyakar Pakistan da Afghanistan. 'Yan ƙasar Girka kuma suna zaben jin ra'ayi mai sarƙaƙiya a yau Lahadi. Wani ɗan ƙunar bakin wake ya hallaka kanshi tare da wasu mutane biyar a wata majami'ar Fataskum a yau Lahadi. Haruna Dauda biyu yana tahe da rahoton. Ɗan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Asumana Malam Isa ya kama na ziyara hannun sashen Hausa na muryar Amurka kuma mun tattauna da shi. Yau za ku ji inda muka tattauna da shi akan matsalar rashin tsaron da ta shahi ƙasar Nijar saboda hare-haren Boko Haram. Har wayo a ƙasar ta Nijar an soke jarabawar BAC ta shiga jami'a sanadiyar kama ɗimbin ɗalibai da hannu dumu-dumu a satar amsa. Sha'ibu Mani ya aiko rahoton. Da yake yau Lahadi ce, Grace Alheri Abdu na tahe da shirin bishara. Za ku ji duka wannan bayan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi kira ga musulmi da su wa tarzomar kungiyar Boko Haram tofin alatsi ne. Jiya Asabar shugaban ya yi wannan kira bayan hare-haren ƙunar bakin wake da ake ta kaiwa a jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya tun lokacin da aka fara azumi. A ɗaya daga cikin hare-hare na baya-bayan nan da aka kai, 'yan sanda sun ce wata mace mai harin ƙunar bakin wace ce ta tarwatsa kanta cikin mutanen da suke acewa harin da kungiyar boko haram ta kai a ƙauyen zabamari kusa da birnin maiduguri hukumomi sun ce mutane da dama ne suka mutu a harin da aka kai zabamari a daren juma'a jami'an soja a ƙasar pakistan sun ce musayar harbe-harbe da aka yi da 'yan yakin sa kai a kusa da kan iyakar ƙasar da afghanistan a yau lahadi ya kashe sojoji hudu da 'yan tawaye goma sha biyu rundunar soja ta ce 'yan ta'addan da suke arcewa sun bar gawawwakin 'yan uwansu guda uku an gwabza faɗa ne a yankin waziristan yankin da ke da 'yanci kada ranka da han inda sojoji suka kaddamar da sumame tun da farko wani bam da aka ɓoye a gefen hanya a yankin ya kashe sojojin lema guda uku da na wasu shidda jama'ai sun ce harin da aka kai ƙauyen rakzai ya auna sojoji ne rundunar sojan pakistan ta ce su sumaman da ta yi shekara guda tana kaiwa a yankin waziristan da yankunan da suke kewaye ya zuwa yanzu sun kashe kusan 'yan tawaye dubu uku a yayin da aka kashe fiye da sojoji uku da hamsin. hare-haren jiragen saman yaƙi na taron dangi ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia a birnin aden birni na biyu wajen girma a ƙasar yamal a yau lahadi ya kashe farar hula a yayin da ake tsimayen isar wakilin majalisar ɗinkin duniya a babban birnin ƙasar domin tattaunawa da 'yan tawayen huthi akan wani shirin tsagaita buɗe wuta yawan mutanen da aka kashe a tarzoma tsakanin mayakan da suke goyon bayan gwamnati da 'yan huthi haɗe da hare-haren da saudi arabia ta yi watanni tana kaiwa suna ta ƙaruwa duk da yunkurin da ƙasa da ƙasa ke yi na ganin an ƙulla yarjejeniyar sulhu Ba a tantance yawan mutanen da aka kashe a hari na baya-bayan nan da aka kai adam ba, to amma kafofin yada labaru sun ba da rahoton cewa an kashe tsakanin farar hula takwas zuwa talatin. A ƙarshen shekara ta 2014, 'yan Huti suka mamaye wasu yankunan ƙasar, al'amarin da ya haddasa faɗa da kuma tilasta wa shugaban ƙasar abdurrabu Mansur Hadi yin gudun hijira. Ana tsamayin wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Old Sheikh Ahmed a birnin sana domin yin shawarwari bayan ziyarar da ya kai birnin Riyadh a makon jiya inda ya zanta da gwamnatin Yamal da ke gudun hijira. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi ake yin zaben jin ra'ayi mai sarƙaƙiya a ƙasar Girka. ba a dai tantance ba daɗa ko 'yan girkan za su jefa ƙuri'a yin na'am ga ƙara tsuke bakin aljihun gwamnati domin samun rance daga turai na ceton tattalin arzikin ƙasar ko kuma za su yi watsi da bukatun ƙungiyar ƙasashen turai su fuskanci kasadar a fitar da su daga cikin ayarin ƙasashen da ke amfani da takardun kuɗin euro firaministan ƙasar ya buƙaci 'yan ƙasar da su yi watsi da ƙa'idodin da aka gidda musu da suka haɗa har da ƙara haraji da kuma rage kuɗin da gwamnati take kashewa. Yin watsi ya ce yin watsi da bukatun zai bai wa 'yan kasar matsayi mafi ingancin yin shawarwari da ministocin kuɗin ƙungiyar kasashen turai. Firaministan ya ce shi da 'yan kasar da dama sun ɗanɗana daga bukatun ƙungiyar ƙasashen turai na hasara ayyukan yi da kuma sauran matsaloli. Shi kuma ministan kuɗi na ƙasar ya zargi kungiyar EU da laifin ta'addanci. ta hanyar tsoratar da 'yan ƙasar Girka ɗin domin su jefa ƙuri'a yin na'am da sharuɗan wato da aka gitta musu. Su kuma masu goyon bayan ƙungiyar EU sun ce ƙasar Girka ba ta da zaɓi face kasancewa cikin ƙungiyar EU ɗin. Sun ce idan aka tilasta wa Girka fita daga cikin ayarin ƙasashen da suke amfani da takardar kuɗin Yure, hakan na nufin ƙasar Girkan za ta koma ga amfani da takardun kuɗin ta Drachma da wasu kasashen ƙila su ke yadda a yi amfani da waɗannan takardun kuɗin a cikin su Hare-haren jiragen saman yakin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka a gabashin Siriya jiya Asabar da yau Lahadi sun kashe akalla 'yan ƙungiyar Islamic State 23 da rauna na wasu. A wata sanarwar da ta gabatar da sanyin safiyar yau Lahadi, rundunar ƙawance ta ce hare-haren sun auna sansanoni da hanyoyin da ƙungiyar ISIS ke amfani da su a ciki da kewayen raka mai magana da yawon rundunar ƙawance kanal thomas gilleron ya ce an kai hare-hare da jiragen saman yakin ne da nufin kassara iyawar 'yan yakin sa kai na kai karin kayayyakin yaƙi a syria da kuma iraq jiya asabar 'yan yakin sa kan kungiyar islamic state suka gabatar da wani faifan bidiyo da ya nuna yadda aka kashe wasu maza 23 a birnin palmyra Faifayen bidiyon ya nuna 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS suna raka ayarin wasu mutane waɗanda bisa dukkan alamu sojojin gwamnatin Siriya ne daga gidan yarin palmera da ya ƙaurin suna. An ba da rahoton cewa ISIS ta kashe fiye da mutane mai tan a ciki da kewayen palmera tun lokacin da ta mamaye birnin a watan Mayu. Jummai Ali kenan ta karanto labaran duniya. Da sahiyan nan ta yau wani ɗan harin ƙunar baƙin wake ya afka wani coci a garin potiskum da ke jihar Yobe ya hallaka shi tare da wasu mutane biyar da ke cikin ibada ga Haruna Dauda biyu da cikakken bayani. a yau da misalin karfe goma safiya ne da wannan kunar bakin wake kutsa wata coci da ke wata anguwa da ake kira jigawa akan titin bauchi a cikin garin fasaskum da ke jihar yobe wanda ya tada bom din da ke jikinsa ya kuma halaka wasu mutane guda shida wannan hari dai ya biyo bayan irin hare-haren da yan kunar bakin wake kan kai musamman ma a jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa ne wanda suka halaka jama'a ba tare da la'akari da kowane ne ba wannan lamari ya ci gaba da zafafa ne tun lokacin da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya umarci rundunar sojan kasar da sattare nasu ya nasu zan zuwa jihar borno kuma su tabbatar cewa sun kawo karshen waɗannan mahara sai dai da alamu wannan lamari na ci gaba da faɗaɗa wanda ko a shekarun jiya ma sai da aka samu wasu maharan da suka afka wani ƙauye da ake kira zabarmari wanda ma suka hallaka mutane bakwai sannan suka bankawa kasuwar su wuta wannan hari na yau dai ya auku ne daidai lokacin da ake gudanar da ibada wanda aka ce wannan mahari ya zo ne kamar ɗaya daga cikin masu yin wannan ibada ya kuma kutsa cocin sanne ta da bom ɗin da ke jikinsa Gama dai abin da malam balarabe ɗaya daga cikin mazauna fatiskum suka shaida damun ta talho. a a nan hanyar bauchi nan abin ya faru akwai wani church a nan a cikin anguwar shi ne na kula ba jawa a a keke na aka kawo shi kana ji ba eh yanzu ya sauka yana sauka da shi barsa da ta da bombin din gaba ɗaya bai mun biyar ba da keke da fef yin shiga ko kuwa ya aka yi a fasin da yawa keke na ya shiga kamar shi ma ya zo sabis ne a cocin yawa eh ya shiga dai kowa da niyya don lokacin kofofin da suke hangen dan mutane din ba sana sai a kofar alfa take kawai ya zaje yana zaguwa ya zo shiga kamar mai kamar mai sabis shi ma haka eh ko yana shiga sai ta da bombin da ke cikin da ke cikin sa kallon yanzu dai akwai mutum ga wuce mutum biyar da shi dan gura ba wata akwai mutum shida na ɗin wanda aka yi ta asibiti ta ma ta samu ka daga baya ta mutu daman iya wa'annan mutanen da suke cikin shida su ne da suke ciki ya su ne suka rasu damar su. Na kuma zan tada wanda ya rasa yarsa sakamakon wannan tashin bom din ta wayar tarho ga kuma abin da ya shaida mini kamar haka. Sannufa yarka tana cikin wanda wannan abin ya shafa. Eh ya ta sai na ya ta kenan. Eh shekarunta kamar nawa? Shekarunta ya kai arba'in da wani abu. A wani church ne? Na'am. a rijau wani anguwa kenan a jigawa potasko ita ce senior ya'yan nawa ya abin ya faru ne sun dai sun samu sun shiga da bam a cikin coci din suka tada bam a cikin coci yawa na ce mai sunan yarinyar sunan ta tabita Tabita eh tana da ƴaƴa wajen bakwai ba kamar ita kaɗai ce a wannan abin ya shafa a cocin ko wasu da kai ka sani a'a suna da tana da dama ko zai eh. shida ne eh. to yanzu amma kamar eh, wani hali ake ciki yanzu a wannan wuri abinda wannan abu ya faru na san kaje wurin to hali wanda ni za mu ce hmm. abin ikon abin ikon Allah sai hmm. dai Dan ba manta ba dai waɗannan mahara kan kai hare-hare ne duk inda suka ga dama wanda ko a mako mai kare wannan sai da suka kai hare-hare cikin wasu masallatai a garin Kukawa inda suka hallaka mutane fiye da ɗari. Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to ganin cewa wannan matsala ta rashin tsaro da 'yan boko haram suka haihuwar ta tsallaka kan iyakan najeriya ta bazu har zuwa kasashen da ke makwabtaka da ita ƙasar jamhuriyar nijar na cikin irin waɗannan makwabta na ƙasar najeriya Saboda haka ne muka tattauna wannan wato muka tattauna wannan batu na rashin tsaro da dan majalisar dokokin kasar Nijar Asumana Malam Isa lokacin da ya kawo mana ziyara hannan sashen Hausa na muryar Amurka. da farko na asuma na malam isa matashiya da zarge-zargen da wasu 'yan ƙasar Nijar masu ɗimbin yawa ke yi cewa shugaba Muhammadu Isuhu ne ya jawo wa Nijar wannan matsala ta rashin tsaro saboda yawan surutun da yake da kuma wasu irin kalamai da yake hurtawa a ciki da wajen ƙasar Nijar a duk lokacin da ya samu damar magana akan yaƙi da 'yan ta'adda. Babu ƙasa a wajen ƙasa Afirka ta yamma inda za a ce kiyaye lafiya kiyaye tsaro ya tabbata kamar Nijar kuma ba ƙasa inda za a ce demokrasiya ta tabbata kamar Nijar kenan masu irin waɗannan magana suna amfani da demokrasiya na suna ganin ra'ayinsu ba zan yi cece kuce da su ba. To yanzu haka wani ƙoƙari gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar ke game da wannan matsala ta Boko Haram? Eh, halima tun da aka kafa Nijar har yanzu babu lokacin da an ka samu eh, wani halin eh, kiyaye tsaro inda aka ɗau matakai kamar yadda aka ɗauke su cikin jihar Difa. Tun kan ma abun har haren su har zawa cikin Nijar an aika sojoji da kamar dubu hudu waɗanda suke bisa iyaka nan tsakanin Difa da Boso suke nan suna tsaye. Eh, amma har yanzu kamar akai akai za mu ji a ce boko haram sun kai hari an kashe mutum mutane kaza mutane kaza mutane kaza har yanzu dai abin duk da kayan aikin da kake magana da kokarin da kake magana har yanzu dai da sauran rana aka ba ina boko haram ya fara inda boko haram ya fara najeriya menene in aka ce ki bambanta najeriya da nijar ta fannin tattalin arziki da karfi ma na yaki da sauran abubuwa ya zaki ta ana gama mu to halima abun da ya hana mu najeriya kwana ba dan ya zo ba Nijar mutane za su tsammani a rishin aiki ne ko rishin kayan aiki ko wani abu yake sa nan Boko Haram babu wanda san inda kahin kahin ma yan Boko Haram yan tawayen da ke Mali su ma suna shigowa Nijar su eh, zo har su balle mutane a tsakiyar birnin Yamai kuma su tahi an ka koyi maganin su saboda kama a ce an yi wannan eh, hare-haren da aka kai mali cewa da faransa da sauran kasashe suka kai a cikin mali lokacin nan duk iyakan mu ta nijar da mali in ka ta kowane lokaci kana tar da sozawa suna zagayawa suna ci aikin su har kuma ya kasance da wuya ka zo ka ji an ce maka yan tawayen mali sun shigo cikin nijar a halin yanzu ma babu wannan a cikin nijar ni ni a cikin iyakar garin kusan iyakan mali ne ban yi bakwai biyu ba sai da na ta har kusan metar eh, biyu da iyaka na dawo na zagaya na dawo matsayi na dan majalisa na ta ga abun da ake cikin waje kenan wannan wajen ba hujja ba ce wadda za a kawo a ce eh, babu tsaron babu tattalin tsaro ko wani abun nan abun da yake faruwa shine yau inda duk ya kasance an ka ce kasa dai Allah ya sakin zamanto daga gabas ga Mali inda abun da yake ko shekaran a cikin Mali soja eh, yan tawaye sun kai hari sun kai wa hari abun da yake faruwa a kasar Libya inda yau sai a ce babu iko abin da yake faruwa a nan boko haram cikin najeriya wadda take kasa ce ba wai zancen afirka ta yamma ba duk gudan afirka ba wata kasa da za ta yi ma najeriya barazana to inda duk tashin hankali ya tada ma wa'annan kasashen hankali wani abu ya tada musu hankali ina ganin ba abun da nijar za ta bayan ita ɗaya za ta bayan shi bane dole ne sai an tashi tsaye kai da ke kasashe sun haɗa ƙarfin su an samu an yi eh, yaƙi yadda ya kamata a ciwo kan waɗannan matsalolin masana masu bincike game da al'amari ko matsala ta rashin tsaro a kasashenmu na afirka da dama an lura da cewa rashin aikin yi yana ɗaya daga cikin dalilan da ke sa matasa nan da nan an juya musu kwakwalwa an ɗauke su an shigar da su cikin ayyukan ta'addanci kamar a jamhuriyar nijar wani irin ƙoƙari gwamnati ke yin ganin matasa sun samu ayyukan yi domin a ɗauke hankulansu daga kan irin waɗannan abubuwa na ta'addanci. Ina ganin musamman mata fannin Boko Haram haka nan na an kai da kuɗi suka yi amfani suka jaye ma yara hankali matasa an kasa su cikin eh, yakin Boko Haram ba cikin sun buƙace shi ba yadda ya kamata. Amma ina ganin mu wannan milkin da mun ka zo eh, akwai eh, abubuwa da dama waɗanda an kai waɗanda suka ba da damar a ɗauki matasa aiki. akwai dokta dokta na, na likita wajen su 451 ina gani wanda duka gaba ɗaya an ka ɗauke su ba cikin sun yi konkur ba musamman su kuma ƙananan likitoci wajen 500 a shekarar nan da aka ɗauka shekaran jiya da na zaka an yi eh, jarabawa ta ɗaukar ma'aikata da dama ta fannin kiyaye lafiya E, ta fannin e, karanta suwa masu mm. koyarwa a lakwal mutane dubu dubu dubaye na an ka doka waɗanda an ka ba aiki wannan waɗanda an ka doka na an kasa cikin e, aikin gwamnati ba aikin gwamnati ko ba ne aiki za a iya kama a koyar da su sana'o'i kwarai kuwa a cikin yau yau in ki doki minista minista wanga mai kula da kiyaye mai kula da ilimi da minista mai kula da ilimi mai zurfi na university da minista mai kula da aikin hannu koyar da aikin hannu ba wani minista wanda ya samu kuɗi wani minista inda an kasa kuɗi da cikin nijar shekarar gaba zauke ba na kawo minista de la formation professionnel wanda zai ba ma mutane damar su koyi aikin hannu cewa da sake-sake da aikin katako da sauransu wannan wurin an dimbin kuɗi kuma ana na ana koyar da yara ilimi na su je su yi aiki saboda a wannan wurin ka gani ko kamfanoni ba su ɗauke ka ba in ka koyi a ɗakin ka kana da yan karfin aikin ka sai ka je ka zauna kai da kanka kai aiki kana kera abun da ka kera kana sai da matalaka Asumana Malam Isa kenan ɗan Majalisar Dokokin Ƙasar Jamhuriyar Nijar a tattaunawa da na yi da shi lokacin da ya kawo mana ziyara. To har yanzu dai muna ƙasar ta Jamhuriyar Nijar inda ma'aikatar ilimi mai zirhi ta soke jarrabawar bakaloreya ko BAC ta shiga jami'a sakamakon kama wasu ɗimbin ɗalibai da hannu dumu-dumu a satar amsar jarrabawar tarihi da binciken ƙasa da kuma lissahi wato histoire, geography da kuma mathematics. Kuma yanzu haka ma'aikatar ta kaddamar da bincike tukuru domin gano mahwarin wannan satar amsar ga Sha'ibu Mani da karin bayani. A cewar Malam Sule Talatu Abdulsalam magatakara na kungiyar ɗaliban jama'a a Maradi ya yatar da Allah wadda da jin wannan kuma gwamnati ta saka mataki domin zakulo duka mai hannu a ciki a hukunta shi. abin da muka himmatse ma shine ya kamata a ce an yi kididdiga an nemo su ne ne su kai ummal haba isin wannan sace-sacen da aka yi don saboda a samu a yi jijen su yadda ya kamata don saboda muna cikin kasa ne wadda ya kamata a ce ta yi respectan kanta dole ne a yi goyon baya da wannan saki wadda aka yi programme mai amma mu abin da muka yi ga yadda na ce abin da muka yi ba ƙarfi shine ya kamata a ce an yi kididdiga gwamnati ya kididdiga ya hiddo su ne ne suke a gaban su ne ne ummal haba isin wannan sace-sacen da aka yi don saboda a samu a rihe su saboda abu ne wanda bai ba kasanmu eh, huska ta kirki ana iya a fito a nuna za a yi kuma sai ku ga an ki kenan muna fatan cewa ya kamata a ce an tuka minista ya diba ya gani gwamnati ya diba ya gani don saboda wayannan mutanen da suka yi wannan abubuwa wanda ba su cancanta da kasan mu ba ya kamata a ce an sami an daure su Eh, wannan hwada don saboda a samu a ce eh, dukkan waɗannan wanda suke gaban waɗannan abubuwa don ka an samu an rahe su muna tir da Allah wadda kuma muna nuna bakin ciki da irin wannan abun da ya wakana don saboda bakin ciki saboda su ɗalibai akwai waɗanda sun yi karatu tsakanin da Allah sun yi shi yadda ya kamata don saboda samu samu wannan diplom ɗin akwai kuma waɗanda kamar yadda kuka ce suna son damun eh, wannan banzal haka ta haka. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da Shirin Bishara. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Idan kuna biye da mu shirin ya karbi bakuncin Reverend Istifanus Manu na tambari Baptist a Lusa karamar hukumar ta fawa balewa jihar Bauchi. Wani mai bishara da ke amfani da baiwar da Allah ya masa wajen taimakon waɗanda ke fama da ciwon da ya kashi. Reverend Istifanus ya koro bayani kenan kan dabarar ɗora ƙashin gadon baya lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau. Shi kashin da in ya sami launi za ka ga kamar ya samu a cikin alkalkarin ne amma daga garin baya ne inda hmm. mahaɗan kasuwan suke to za su lume a ciki to in sun lume a ciki to kaga za a ce kashi ya karye a kalkari to amma daga tsakiyar baya ne kan faru haka yadda na lukan nawa domin na taba jinya irin waɗannan sun kai biyar ko goma ma amma na yi sa'a ubangiji bai sa masu shigin sun rasa rayukan sanadiyar wannan ba sai dai mu dafa ganyen da ya kwatanta mana kamar eh, jini in ya tsaya a ciki zai kashe mutum to za mu bayar to zai ya sali ko a bayan gidansa shi kenan in jini mummunan jinin nan da ya sauka a wurin ya narke to sai ga mutum ya warke abin shi to akwai waɗansu mutane sukan bayyana cewan. an fi samun sauki nan da nan ko kuma dai a a ɗaura karaya a wuraren ku kamar masu yin na gargajiya fiye da asibiti menene yake kawo haka? Eto, eh, wato shi gaban jiki kansa ba a ce a sangalin hannu haka in ba a gaban hannun ba ne kaga in ya karye in dai mutum ya sa a ɗin shi ya hadu daidai ba a wuce wata ɗaya zuwa biyu ya warke ko a kafa ne ko a cinya amma cinya kam sai ya yi kwana ta tif kafin a tabbatar cewa kashin sun haɗu daidai to amma mutum bai mishi garaje ba domin ya kan fito kamar dankon da ke fita jikin itace to sa'annan idan ana dan fansa shi to zai koma yana shiga ciki to amma ba mu da wata magani sosai wanda mu dogara kai cewa wannan ita ce maganin kariya idan ta kariya ta jiki ne in banda man kaza mu ba mu da wata magani sosai magani na falsa dai shine kawai a ɗan ɗuma ruwa a dafa shi a kawai to ganyen in an bar shi ya sanyi za ki gan shi yana da mai kamar man shanu to sai a tace shi sai ana shafawa a wannan gurin to nan da nan Allah ba sa sai ya kamu yanzu ya warke sai mutum ya sami lafiyarsa. yawa to kamar ɗori na baya-bayan nan da ka yi da aka je ka bayyana ciwon sabili da karayar ta daɗe nama ya yi girma kitse ya rufe a kace za a ɗauki ɗan lokaci ana ɗan shafa magani tukuna ya ne ake yi a samu ya narke daga cikin ƙashi dai a dabara ku ta gargajiya to kin gani na baban nan kin gani na baba ba karyawa ne fa gullewa ne wato inda mahalan kashi ya eh, hado a nan to kin san yana da gululu ko yayin da ko kun saba ganin hotunan da ake ɗauka eh, eh. ko yan zanawa ke yi cikin kashin jikin mutum da za a kan ɗauki hotunan su ko a manna a sosai to za ki ga idan cinya na ya zo yana da wani gululu wanda yake shiga a tsakanin kashin baya da na wannan hannu da na wannan hannu to idan ya ya fita ne to rami din nan idan akwai in ya fita haka me ko zai shiga ciki to in ya dale to sai dai in an zo ana ta gurzawa ne ana ta gurza shi ana ta gurza shi an yi sa'a ya ture shi waje guda in ya shiga cikin rami din to kwana kaɗan ne kawai zai warke amma ɗaurin sa ne yake da wuya domin dole a daura mutum kafa da kafa sai a ɗaura masa jiki eh, kwankwasar ɗinsa sannan in Allah ba shi sa'a nan da nan in ya samu mutum mai garaje zai dauki lokaci bai samu mutum mai garaje ba Allah ba da sa'a sai da nan da nan ba zai sake ciwo ba to wa ke sai dai kamar eh, yadda in mutum ya riga ya tufa to ba zai iya yin tafiya kamar yadda da yake yi sosai ba amma ba zai ji ciwo ba yawa ta tafiya shi ba damuwa kuma to warkewa sa ke yawa to kamar a asibiti idan aka yi dori waɗansu suka samu karaya kamar wanda suka daɗe ko kuma karayan nan ta sa tafiyarsu kila ta sake kamar eh, eh, shi tsoho wanda kuka yi na baban nan to shi eh. Eh, eh, sukan je su a ɗauki lokaci ana koya mutum waɗansu dabarun motsa jiki don ko a samu a miƙe ko kuma kafa dai ta samu ta yi ƙarfi ku kuna da wata irin dabara haka ki ɗori ne shi dabarar da muke da shi lokacin da an samu rauni irin wannan to itatuwan nan da akan sa ma gurago guda biyu ɗaya hannu nan da su ke gyarawa to za a ba mutum mai rauni irin wannan ko a kafa ko a cinya to ko ya samu gullewa ne to in ya samu warkewa to da shi za a bashi ya dinga dan tafiya da shi domin kada ya saki nauyin jiki ya zo wannan wurin da wuri to in ya dare yana yi haka wata zai ji jikin kawai ya ya zama ba nauyi to in ya ci gaba da tafiya ba abin da zai faru abin da ake yi a sha min jinya kenan da a gargajiyance da na gane da shi ai kuwa lalle ka cika cikakken likitan kashi rabaran Allah kuma ba da lafiya ya ƙara basira a dukkan waɗannan hanyoyin bishara. Yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu dasa aya nan sai mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji waɗansu cututtuka da rabiran Istifanus suke ba da magani. Kafin nan a madadin bakon namu Reverend Istifanus Banu, faston Ecclesia Tambari Baptist Alusa, ƙaramar hukumar ta fawa balewa, alheri ke cewa bari ƙauna Allah Uba, da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. A gaida Grace Alheri Abdu yanzu ga Jummai Ali da takaitattun labaran duniya. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi kira ga musulmi da su yi wata zomar kungiyar Boko Haram tofin alatsi ne. Jiya Asabar shugaban yi wannan kira bayan hare-haren kunar bakin waken da aka yi ta kaiwa a jihar Borno. arewa maso gabashin Najeriya tun lokacin da aka fara azumi. Jami'an soja a ƙasar Pakistan sun ce musayar harbe-harbe da aka yi da 'yan yakin sa kai a kusa da kan iyakar ƙasar da Afghanistan a yau Lahadi ya kashe sojoji hudu da 'yan tawaye goma sha biyu. Rundunar soja ta ce 'yan ta'adda da suke arcewa sun bar gawakin 'yan uwansu guda uku. An gwabza faɗin ne a yankin Waziristan yankin da ke da 'yanci kada ran hada han inda sojoji suka kaddamar da sumame tun da farko wani bam da aka boya gefen hanya a yankin ya kashe sojojin lema guda uku da kuma raunana wasu guda shida hare-haren jiragen saman yaƙi na taron dangi ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia a birnin aden birni na biyu wajen girma a ƙasar yamal a yau lahadi ya kashe farar hula a yayin da ake tsimayin isar wakilin majalisar ɗinkin duniya a babban birnin ƙasar domin tattaunawa da 'yan tawayen a kan wani shirin tsagaita buɗe wuta yawan mutanen da aka kashe a tarzoma tsakanin mayakan da suke goyon bayan gwamnati da 'yan houthi haɗe da hare-haren da saudi arabia ta yi watanni uku tana kaiwa suna ta ƙaruwa duk da yunkurin da ake yi To kamar yadda kuka sani a yau dai ba mu da shirin dare, saboda haka da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin baki daya sai kuma gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Kahin mu yi sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa da watan a sharuwa lahiya zuwa ga Hajiya Gambo Mamman Gusau a Zaria da watan tana nan lahiya da duka jama'arta ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Zainab Sa'id Kabir a unguwar Magwan da ke Kano sai kuma Hajiya Fatima Batulu Muktar wadda ke unguwar Gyaɗe-gyaɗe a Kano da watan duk suna nan lahiya kuma da watan za su sharuwa lahiya Allah ya sa hakan amin. yanzu a madadin jummai aliyu da ta karanto labaran duniya da wanda ya hada mana sauti mr yemi obajemi da injiniyan mu mr chang ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata ko huta lahiya a sha lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.